Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. akalla mutane 32 ne suka mutu a kudu maso gabashin turkiya a jiya asabar a lokacin da motoci suka afkawa masu kai daukin farko waɗanda ke taimakawa haɗin da suka faru a baya in ji hukumomi gwamnan yankin davud gol daga lardin gaziantep da ke kudu maso gabashin kasar ya ce mutane goma sha shida da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da 'yan jarida sun mutu a lokacin da wata motar safa ta fada a wani wuri da aka yi hatsari da farko wasu mutane 20 kuma sun samu raunuka kana an ba su kula wanda ya kamata da misalin karfe 10 da minti 45 na safiyar jiya asabar ne wata motar bas na fasinja ta yi hatsari a gurin ingigol yayin da yake magana daga wurin da hatsarin ya afku kan titin gabashin gaziantep a yayin da jami'an kashe gobara da rukunin likitoci da sauran abokan aikin su ke kai dauki ga hatsarin wata motar bas ta faɗo a baya tun daga tazarar mita 200 bus na biyu kuma ya yi tsabsi ne ya fada inda aka yi hatsarin a baya ya buge masu ba da taimakon na farko da kuma waɗanda suka jikata sojojin saman rasha sun harbo wani jirgi mara matuki a yankin kirmiya a jiya asabar kamar yadda hukumomin rasha suka sanar wannan dai shine karo na biyu da irin wannan abin ya faru a helkwatan rundunar rasha a tekun bahar aswad a cikin makonni uku oleg krichkov mai taimakawa gwamnan crimea shi ma ya faɗa ba tare da ba da ƙarin bayani ba yana mai cewa harin da ƙananan jiragen sama mara matukan ke kaiwa sun yi sanadiyar tabbatar da tsaro ta sama a yammacin kirimiya. rasha ta ɗauki crimea a matsayin yankinta amma jami'an ukraine ba su taɓa amincewa da mamayar da rasha ta kai a shekarar 2014 ba lamarin da ya ƙara tabbatar da raunin da dakarun rasha ke da shi a yankin crimea Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Najeriya a ranar Juma'a ta sanar da soke lasisin kafafen yada labarai 52 a kan rashin biyan haraji, wani mataki da kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ba daidai ba ne. Shugaban hukumar yada labarai ta kasa NBC, Malam Balarabe Illela shine ya sanar da haka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. tashoshin da abin ya shafa hukumar na bin su bashin naira biliyan biyu da miliyan ɗari shida da sittin wanda ya daidai da dala amurka miliyan shida da dubu ɗari biyu in ji hukumar a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta nbc ta ce ta wallafa jerin sodayin kafafen yada labarai da take bin kudaden lasisi a watan mayu tare da basu wa'adin biyan su don kaucewa soke lasisin Kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin na gaggawa da kuma rashin shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somaliya na ci gaba da wani samame da dufin kawo ƙarshen harin da aka kai a kan wani otal a Mogadishu babban birnin ƙasar, inda suka kwashe sa'o'i 24 suna fafatawa da 'yan ta'addar al shabab bayan da suka tayar da bama-bamai da dama in ji jami'an tsaron. adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a ranar juma'a a kan otal ɗin hayat wani babban otal da jami'an gwamnati da dattawa da 'yan kasashen waje ke yawan shiga ya kai akalla mutane 20 tare da jikata wasu fiye da 40 a cewar majiyoyin asibiti wani babban jami'in 'yan sanda da ya bukaci a sakai sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai ya shaida wa murya amurka cewa wasu 'yan bindiga dauke da mugan makamai suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnati a cikin haraban otel din ajiya asabar da daddare a cewar ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya ta ambula na magadishu an ciro akalla waki goma sha uku daga baraguzan wani bangaren ginin otal din da ya ruguje a ƙarshe amurka na shirin sayan hatsi na kusan tan dubu ɗari da hamsin daga ƙasar ukraine nan da 'yan makonni masu zuwa don jigilar kayayyakin abinci da ke tafe daga tashar jirgin ruwa da aka buɗe bayan ya sha fama da yaƙi kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. mu da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da maudu'inmu akan haɗin kan al'ummar Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Ku biyo ni. bari mu ba shamsiya hamza ibrahim minti biyu ta mana bitar sakonni da muke samu a dandalin yanar gizo na facebook kafin a rufe a to madalla a mu ta facebook muna da wato sakonni daga mabiya da dama wanda zan karanta wasu daga ciki don saboda halin lokaci ba za mu samu karanto duka ba to idan na fara da jamil isyaku ya ce gaskiya adalci shine kawai mafita domin ceto arewa sai a yi aiki tare wajen nemo shugabanni na gari sannan kuma za a samu mabiya masu gaskiya kuma addinai su kasance wato su kauce wa cusa kiyayya akan abokan zamansu shi ko yaya mamman rotum ya ce mai ta tsina da boko haram wannan addinin shi ya raba kan 'yan arewa sai ka ga mutum da addininsa sai wani yana kiransa da arni to me ya kawo hakan muhammad ke abdullahi ya ce idan gwamnati ta ga dama fa babu wanda ya isa ya sake ta da tsaune tsaye talakawa ya kamata ku mai da hankali ya ce manyan ƙasa suna can suna more tsarin rayuwarsu ko kuma talakawa kuna nan kuna magana tarbiyya gwamnati ta fi ku sanin tarbiyya domin ita ce take da hukunci a hannunta ita ko zulaihat lawa ta ce ina muku fatan alkhairi to Allah ya kara ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu abin da lafiya zai ci to idan kuma na taho a wannan Suleiman Gwani ya ce VOA eh, ai wannan laifin malamai ne to malamai kun ji fa ya ce su suka ce dukkan abin da za ka yi na kowanne laifi in kana sallah kam za ka shiga aljanna to yaushe za ka sha wahala don bin gaskiya tunda duk ɗaya ne bin gaskiya da kin binta tunda ka san ko baka bi gaskiya ba za ka shiga aljanna to kaji rashin fahimta ne yake sa wasu suke aikata ire-iren waɗannan matsaloli da muke fuskanta wannan da ya fito daga prince sarauta ya ce najeriya kenan muna godiya malamai da wannan ƙara haske da kuka mana mu dai talakawa sai yadda suka yi da mu amma su sani cewa kowa sai ya yi bayani da larabci ba da hausa ko da turanci ba allah dai ya tsire mu daga sharin shagarabinmu amin suma mu amin to saboda karancin lokaci bara mu samu karanto wasu daga cikin sakonnin ba da fatan dai masu bibiya mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma ba mu wato gudumawar ku a cikin maudu'in da muke tattaunawa a cikin wannan zaure Allah ya saka da alkhairi. Shamsiya Hamza Ibrahim kenan da sakonnin dandalin sada zumunta a wannan shiri na zauren zoa Lokaci yayi da zan ba Hajiya Mariya Ibrahim Baba na'urar magana domin mu ji bayananta ko shawarwari. Hajiya Mariya gare ki. Salamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuhu. Ni zan magana ne akan ilimi. Najeriya gaskiya an yi babban kuskure. Da can sanda mu muka taso na gama primary school 1966 kuma na je native authority wanda a wannan zamanin duk makarantu da suke najeriya a ƙarƙashin gwamnati take kaga akwai control saddauna Alhaji kansa da rahama ya ga 'yan mata daga arewa kafin su gama primary suna firamare 3 4 an fidda su a musu aure to sai ya je kafa wata makaranta a Ilori Queen Elizabeth Secondary School sai ya zaga arewa nan gabaki daya north east north west north south duk ya haɗo arewa gaba daya buɗe wannan makaranta sai aka tura mu a cancan muka yi karatu 1967 na shiga na gama 71 so ni abin da nake so in je hankalin mu shine shi ilimi na boko ai ba lalle sai kowa ya yi digiri ba sanda na yi primary na gama da secondary wallahi abubuwan da na koya ina firamare har yau ina morarsa abubuwan da aka koya mana an koya mana skill acquisition mun yi aikin lambu mun yi girki primary school sai mu ɗinka riga da zare da allura a wancan lokacin so akwai skill acquisition yaro yana boko ana koya masa kuma abubuwan da zai yi da hannunsa to digirin yanzu zama takardar tsire za ka je baka ma karatu ba za a baka digiri din ka biya kuɗi ko kuma karatu zuku To kaga wannan yaushe za mu ci gaba. We are not all academicians duka mu ba academicians bane. Idan mutum zai saka a aji ya koya maka wata darasi ka yi jarabawa ya baka certificate takarda kwali ce ka ce ina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka daga digon ruwa ya mai da kai mutum. Me ba zai sama kwakwalwanka ba. ko me zai sama kwakwalwanka sai ka ta yi kawai. Saboda haka ni ina ganin mu koma tsarin da. Yanzu private schools ne kawai yanzu a Najeriya. Kuma wallahi ba abin da suke karantarwa. ba su karantar da komi yaro zai gama sakandiri ka gani bai san komi ba kuma najeriya ya kamata mu duba kun ga turancin nan wallahi ya mana illa allah ubangiji a najeriya subhanahu wataala ya bamu harshe harshe sun fi ɗari hudu me yasa najeriya ba ta samu wata wa'yansu yarurruka a ce kowa dole ya iya a yi karantu da wani sai yaro ya ci jarabawa amma ya faɗi ingilish ba zai ci gaba ba sai zauna ya zama dan iska yana rawa a kwararo dole mu ɗauki wani matakin da za a zo a fito da yaro ya koyi ya yi karatu da hausa ya yi da yarbanci ya yi da igala ya yi da kanuri kuma ‘ya'yanmu ya kamata duk kowane gida miji da mata an bai rabe da bahaushe ne ku tabbatar ‘ya'yanku sun iya luggan sun iya yaran ku ne origin ɗinku amma yanzu iyaye da yawa yanzu alfahari suke ‘ya'yansu sun iya turanci ba ruwansu da nasu halshen kaga mun ɓata. muna da yarurruka saboda haka dole a duba wannan bangaren shi ma ishu ne dan turancin na yanzu yana cutar mu in baka jinsa ko baka iya rubuta ka ci shi ba ka faɗi yara nawa ne yanzu ba su iya zuwa jami'a kana da 8 credit ka ci amma baka da turanci ba za ka tafi ba da Allah akwai adalci a nan balarabe a kasarsu da wani yare yake ya suna yin turancin amma sun rike larabci china sun rike china germany duk kasar da ka ji a duniya sun rike nasu luggar sun sa turanci a gefe suna amfani da shi amma mu mun raja'a komai mun ce sai turanci su akwai problem yanzu prime state schools din da muke da su a Najeriya in ba a ɗauki wani mataki a kansu ba to wallahi tallahi dan karatu ma ba quality kuma sai quantity kuɗi iyaye kawai suke tatsa kaga dubu ɗari dubu ɗari biyu mutum yana aiki yana karɓar ɗan albashi bata kai ta kawo ba yana da ya uku kullum a tagayyar yana neman yadda zai biya kuɗin makaranta to gaskiya gwamma a samu wani kafa da za a ba wannan abun eh, kai da kafa masa tufka to na gode hajiya mariya baba mun gode sai malami na gaba Bishop David Tasa daga Gwagwalada. To, murga mu yi magana kan tarbiyya da siyasa da kuma masu hukuma. Nawa dai kafin mu koma sakon da zan bada shi shi ne, har yanzu ba za mu bar Allah ba. Domin duk abin da ya faru, farko daga wurin shi ne mako mako ma daga wurin shi. Ina so mu yi addu'a littafi mai tsarki ta ce a cikin littafin Timataos Sura biyu aya ɗaya da biyu ta ce, Da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah, ana addu'a saboda sarakuna da masu manyan makamai don mu zauna lafiya rai kwance muna bin Allah sosai a cikin natsuwa ba za mu bar Allah ba duk yadda take za mu koma ga Allah me nake nufi mu malamai mu daina wa'azi na baka don wasu mu muna wa'azi da baki amma abin da muke wa'azi bai kai mu ba akwai algus a ciki akwai shashanci a ciki akwai shari a ciki wa'azinmu ya kai tun daga zuciya ya fito tun daga zuciya gaskiya na allah yake so allah baya so algus allah baya so munafunci sa'annan kuma 'yan siyasa kada mu dinga karfafa su an zo an ba mu kudi ko a coci ko a masalaci sa ana yaban ana ɗaukaka kasu amma kuma mun san cewa abin da suka yi ba shi da kyau kuma yara mu kuma tun daga gida kama ni yanzu a kowace rana da safe zan tara yara na mu yi addu'a da yamma kuma za mu yi addu'a tun daga wajen mu kwaya musu cewa bai kamata wani ya tozarta addini wani ba tun daga gida har zuwa makaranta har zuwa kasuwa har zuwa ko ina mun haka zai taimake mu ubangiji allah ya bishe mu sai malami na gaba wato sheikh tajuddin muhammad to alhamdulillah muna godiya ga allah da shi ya nuna mana farkon wannan taro kuma gashi mun gangaro za mu rufe da addu'a daga ƙarshe don abin da muka tattauna Allah ya sanya mana albarka na ga alhumman Najeriya gaba ɗaya an ce mai kaya shi zai ɗau kayan shi inda ya fi nauyi fa idan aka ce an aje kaya inda ya fi nauyi mai kaya kamata ya rungume wurin gwamnati ba zai ɗauka mana inda ya fi nauyi ba al'amarin addini a najeriya allah ya ga dama in son sani ya mai da najeriya gaba ɗaya zama ƙasar musulmai ne amma bai so aka ba kuma baya kuskure dole kai musulmin najeriya ka tabbatar da cewa allah ya yoka a najeriya musulmi in ya ga dama da zai mai da najeriya gaba ɗaya zama ƙasar kristoci ne ba musulmi kwara ɗaya amma allah bai ga dama aka ba allah son sani ya haɗa mu a ƙasar nan mu zama wuri ɗaya kullukum min adam wa adam min turab mu yadda da wannan a zuciyar mu cewa dukkan ku daga wurin annabi adam kuke baban ku ɗaya ne uwar ku ɗaya ne kuma da adam shi ma daga wurin ƙasa ya fito idan mun koma asali babban nauyin da nace kowa ya ɗaukan da fi nauyi shine limamai da fastoci su ne za su ɗauki kayan nan da ya fi nauyi da cire gilashi ba abin da gwamnati zai taka mana cikin lamarin na kara makan waɗanda suka fi nauyi wanda za su ɗauki kayan nan shugabannin addini shine wannan abun ya fira ta a kansu wallahi a najeriya a yau in mun so juna da musulmi da kristoci wallahi a yaba ma shugabannin addini in mun ki juna da musulmi da kristoci wallahi a tuhume shugabannin addini wannan mu faɗa ma juna gaskiya mu kuma musulmi wallahi duk musulmi da ke kiyayya da krista bai da hujja cikin qur'ani mu mun faɗi a karara a tamu kungiyar na jama'atu izalatul bila kamar sunna a ƙasar Najeriya gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ya ce mu isar da sako mu kristoci a Najeriya mu ba makiyi mu bane mu masoyan mu ne Qur'ani ya karantar da mu haka Allah ya ce ba za ku samu masu ƙaunanku masu tsayawa da adalci su yi muku kyakkyawan mu'amala in ji Allah sai wanda suka ce inna nasara duk wanda ya ce shi ni nasara ne akwai wanda zai ce shi krista ne a baki amma ba krista bane a halinsa wannan shine matsala da dama mutum yana rike da bible ne from genesis to revelation sai ka jawo mai aya bai ma san mai a cikin bible din ba shi yasa muke cewa da kristocin najeriya da musulmin najeriya mu je mu so juna mu so juna don allah in mun zana lafiya a najeriya mu ne muka yi in ba zaman lafiya a najeriya mu tuhuma kanmu gwamnatin najeriya su ma a sama akwai kristoci akwai musulmai zaman mu lafiya ni a masallaci na wannan juma'an da ya wuce a prince and princess estate hudu ba na yana nan aljihu na in za ku gani na rubuta shi ne akan zaman lafiyan musulmi da kristoci a Najeriya. Kuma na nuna musu cewa annabi ya saukar da kristoci a masallacinsa. suka shigo masallacinsa ya karantar da su suka ta musu tambaya suka ta masa tambaya yana ta amsa musu a lokacin bauta ya zo evening service suka roƙi wurin annabi cewa lokaci yayi mun sha karatu daga wurin addinin ka amma za mu dan koma gefe mu dan yi evening service Umar shi kuma sahabin annabi ne ce a ah, za ku yi evening service za ku koma jiran ku dawo ya ce a ah, wai za mu dan koma gefe na nan cikin masallacin ku mu dan yi evening service dai mu sai mu dawo mu ci gaba tambaya ya ce a ina in ji Umar aka ce a nan annabi ce i eh, a nan a nan za su yi a nan cikin gefe guda suka koma a masallaci ga inda muka yi kallo aka sallah suka juya suka kallo salam jerusalem suka yi nasu abin da za su evening service su suka gama suka dawo kuma suka ci gaba da tambaya gaban annabi sallam ba cuta babu cutarwa annabi ya kai musu ziyara a najiran ya suna gayyatarsa a cocin wurin bautansu a najiran najiran is 70 km to madina a wancan lokacin ya kai musu ziyara ya isar da sakon allah gare su kai akwai sahabi guda cikin ministocin annabi ana ce mai salman farisi salman faris a cikin coci aka reno shi a cikin coci aka mai tarbiyya ya tashi ya girma da faston ya gan girma ya zo tsufa ya zo ce kwashi kayanka ka bi wani gari in ka kai wani gari inda akwai dabino da yawa ka zauna a wurin har Allah zai kawo wani annabi na ƙarshen zamani ga alama kaza ga alama kaza da alama kaza da zaka gane shi shi kadai ne zaka bi ka samu tsira a gaban Allah gobe kiyama in ji shugabansa in ji malaminsa a wancan lokacin kuma fasto ne a wancan lokacin ba da irin na yanzu ba fasto na asali masu gaskiya ba cuta babu cuwa-cuwa babu yaudara babu kiran mutane akan banna babu tusa kiyayya a cikin zukata mabiya don walla ku yarda da wannan gaskiya ce wannan lamarin a tusa kiyayya da an ganka goshin ka bari ce ana ganin kamar wani dabba ne kai da an gan musulmi yana sallaka ga ai wannan dan kisa ne ai jini yake sha addinin sa ai kira kawai a sha jini kawai wallahi mu yi hattara in ka tusa mutane mabiyinka rahayi na bakin ciki da cuta da kiyama wallahi asara akan ka zai dawo gaban Allah gobe kiyama tun nan ma ba zaman lafiya daga ƙarshe sako na asalin musulunci ya nuna muna kristoci ba makiyimu bane yau in krista ya taso ya zama makiyin musulmi ba krista bane ku yadda wannan ba krista bane qur'ani ya ce wa'anda za su so ku su yi kyakkyawan mu'amala da ku su yi muku adalci in ji qur'ani wanda ya ce inna nasara ayar na cikin qur'ani idan ko mutum ya ce ba aka bane ya kawo mana aya saboda aka ina kira ga musulmai limamai ya dani akan mimbari na hudu ba na ina kira akan musulmai mu zauna lafiya da abokanin zaman mu kristoci aka Allah ya aje tun fil asal a garin Madina annabi ya rubuta constitution na zaman lafiya tsakaninsa da kristoci da yahudawa da ma wa'anda ba su da addini kuma an zauna lafiya ba matsala to me zai hana kuma a yau wai mu ce wai da kristan ya gan musulmi sai hankalin shi ya tashi da musulmi ya gan kristan sai ankalin shi ya tashi to saboda aka da pastor. da liman kowa ya koma gida amsan tabbaya wannan bawan Allah kenan cewa za mu mu yi alkawali za mu isar da sako mu ma mun fara isarwa ma kafin mu zo nan wurin ko wani limamai ya shirya hudu ba na zaman lafiya malam kabiru gombe Allah ya saka mishi da alkhairi hudu ba na musamman yayi akan zaman lafiya da lokacin da matsalan Bore ya taso ya ki ba da wani hukunci ya ce a bar hukunci ga masu fatawa shi na shi kira mu zauna lafiya da juna babu inda musulmi ba zai bar Najeriya saboda Krista ba Krista ba zai bar Najeriya saboda musulmi ba kuma gan mu jira wani wayoyin majalisa za su su mana wani abu ba abin za su yi mana ko an wani bil in ba mu yadda muna hudu ba na gaskiya da kauna da zaman lafiya ba babu inda za mu tsira Allah ya sa mu tsira cikin lafiya ya ƙara zanar da kausar da mu lafiya ya sa muna kauna cikin zukatan mu. fasto ya shiga coci ya nuna ma mabiyansa ga ku zagi addinin kowa ga ku zagi annabin kowa a cikin shari'a ku nuna musu hukuncin wanda ya zagi annabi kisa ne da mutum ya ji hukunci hankalin shi zai yi mi zai natsu amma nan ne jahilci yake abun da ya kamata karantar da al'umma ba za a faɗa musu ba wa ke son ya mutu ba mai son ya mutu domin in kun ce an ba da bil ba Najeriya bane ko an yi bil aka ce wai duk wanda ya zagi annabi a sa shi gidan yari wallahi akwai musulmin da ba za su yarda da wannan hukuncin ba in mutum ya ce a ah, ba gidan yari bane in na zagi annabi a zan wuce gidan yari to ko ka zagi annabi kana jiran gidan yari za a sulala cikin dare a zo a kashe dole ba za a hankuri ba ba za a yi hankuri ba <laughs> saboda aka zaman lafiya fasto ya karantar da al'ummarsa ga ka zagi annabin kowa limami ya karantar da al'ummarsa ga kula ɗanta addinin kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da waɗannan jawabai na shek tajudin muhammad za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora idan allah ya kai mu Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da mahalarta wannan zaure, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To malam Muhammadu Surajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. to a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman eh, tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta. Gaskiya a gida ba na sana'a sai da kati, a nan ne nake sai da kati. Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa? Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya. Shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati. Eh. Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa? gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani bangararen jari gare ni ba to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana a rana ina iya cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ka hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din era 11 fcda era 11 fcda to mm. kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwana kake kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh. eh, kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. da wannan sana'ar nake ɗaukan nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. jini takaddun ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.